ruwan sama ko a kusa da ofishin fafutuka amma ruwan ma kaman ai bai yi karfi ba sosai ko muhammadu amma dai ko ba kuma ai gari ya yi sanyi kuma za a dan samu saukin zafin ranar da aka yi wallahi tallahi wallahi irin wannan wezar allah ya sa ruwan ma ya ƙara yawa sosai wai ruwan kasuwa a'a me ok wai yan kasuwa su ba sa so a yi ruwa da yawa subhanallah to ai nan gaba kuma kwana za ana ruwa ba? to su ma bayan sa yanzu akwai wanda kai yan kwari ma yin kirimto ne yan kwari ai da 'yan farm center da 'yan sabon garma eh, a yanzu kai dai kawai muhammadu allah ne ya kara mana tsawon kwana nan gaba kaɗan za ga manyan a tare sai neman kwace kirifto ɗin ma gaba ɗaya allah kuwa a <laughs> ah, yanzu su kaɗai suke yi ko ba sa bude ofis ka ba da lokaci kaɗan ka gani nan gaba manya-man gini ne za ka gani ana yi ana cewa nan ofishin kirifto ne <laughs> to ruwa dai ya dan fara tsayawa ko yayyakun ma ya fara tafiya ga titi can mu gani kun gani ai ya dan jike ruwan ga titi ya fara jikewa wallahi tallahi o kenan dai bangaren namu kenan shi ma dai gashi nan dai gari ya yi sanyi alhamdulillah haka ake so wai za ta dinga canjawa tana ba da ma'ana amma ɗazu ranar nan kai kaga ina da ofis ai a firgice wallahi jagab na dawo ɗazu amma yanzu a wancan ginin wallahi suna yin kyau ƙwaya biyun can a sai kaman wani kaman ƙasar waje ba don wannan ɗaya ginin da ba a rufa ɗin nan ba wani sai ɗauka ma ko dubai ce bari ne musu zumin ɗin ginin guda biyu yi wallahi ga su ra'ayin na yi zumin su kaɗai kawai ake kalla ga maryam isa ga mdg ventures can ka gani kuma an waye gari wata rana eh, ka gina irin wancan katon ginin a matsayin ofishinka shi ma mai wancan ɗan dabi san zai samu ba haka ake ta rayuwa ɗan adam zai ci gaba da nema kawai a ba ɗan kiripto ba ne <laughs> ba ɗan kiripto ba ne wancan tukunna akwai su dai yan bitcoin din suna nan sun ɓoye kansu wayo to ai kai ruwan ya tsaya kyale ku haka ko ruwan ya tsaya ok kai mai babur yawwa to shikenan mun gama haka jama'a kun gani mun samu ruwan sama a jihar kano alhamdulillah kuma waiza ta yi daɗi eh kuma nan wani daɗe ɓarin ne ma kun ga manya-manyan gine-gine a birnin kano a wai ka je wai wai aina ake ruwa yanzu haka shi bai ma sani ba ko ba a Kano yake bane Zax Zax wai Idris ai muna nan ruwa muke sha wallahi hmm. ka ji wai wai wai wai ya hasko wai wai in ji Bashir Abubakar yaro wai wai biyo raka haska mana fuskar office din yadda za mu fi gane su to gashi gashi tun da haka ne can tagogin duka na cikin ofis ne har wancan ɗayan ma duka ga nan ma haka ta baya amma ake bi a shiga gashi nan dan farfajiya ce muka fito muke shakatawa ko yawwa can ƙasa kuma ga can gidan abincin hanif ga manaja can ya fito ya dan goge wayarsa shi ma to ka gani na amsa ma tambayar ka yawwa allah ya bamu mai albarka amin in ji haya suleiman zakariya hussein ya ce masha allah to sai mu kara ma da alhamdulillah barin ƙara kallon gidajen nan sun fi bani sha'awa wallahi nan ai Legas ne ba Kano ba gaji eh, Ismail Kumbotso yana dan kumbotso yake yake kushe garin su kaji wai nan wai wai Legas ne Legas a ina alajiran titin Kabuga ne wallahi nan hanyar zuwa Northwest ne ga gasadi kuma wai wai wai wai nan birnin London ne ina nan nan nan hanyar zuwa Kansakali ne ma alaji kano ai ta ci gaba ta canza wai kuma shi dalhati wai yana kallona daga kamaru <laughs> eh wai zak wai yana Legas yanzu haka to masha Allah ah, Bashir Abdullahi Yaro ya ce insha Allah zai ka ziyara to Allah ka ga lafiya an ka kawo ziyara za ka zo ka koya harkar kiripto kyauta wallahi ba ruwan an ka zo kuma ya je gona ko to kaji kin kashi ya ce wai ka je in ka zo Kano kuma ka ziyarci gonaka kai dan zango ya aka yi ne ha ok to mu je cikin ofis din an dauke wutan ne ba dauke ba nan fa za ku ga dauda nan barin da muke ajiye kayan abinci ne kun gansu tarkace ne nan gasu nan duka ha wai waye wannan kaman yallaɓai yallaɓai <laughs> yallaɓai kai a dan kunna nan an kawo sorry na tuwo da ruwan sama ne na yawwa yawwa ita ce take da matsala za a gyara ta dan dinshe eh alajin Allah yau ha kawai ga shi na bidiyo muke yi yi wallahi dan dinshe ana ta yi to masha Allah eh malama ina gajiya alaji ai ba gaisa kawai na sa ka a bidiyo ne eh, wai an shigo ina shayin malami a ya da suna malam babati shine dama mai cewa ba kenan tun da dai bidiyo muke yi la bidiyo daga ruwan sama ruwan sama ne ya jawo haka ma'am baba sun kan aka da kafa kan benci ba ku rufe gilasan ba kuma an kawo a kyale su ai ya ku daɗi malam atta eh, ana ta yi to masha Allah wai wani gyara hula yake nura Ɗan renin wayo ba za su ganka ba hula ba man babu ya saba shiga ba hula a dama to ya aka ne man jamilu ana nan ambasar mai arzikin kiripto kada su biyo shi a baya ba ka san live ne kan su dauka su zo su hana ka su hana ka sakewa kawai ka ce musu kiban ma ofe ce eh, shi kansa wannan sajan din na ofe ne Eh, to bari mu je ruwan sama wai muke haskawa yau kuma sai tsautsaye ya shigo da ni a cikin ofis kan su ce an fiye tuna musu ofis akai akai to yanzu za mu kashe dan zango barin tsaya haka dan ala bidiyo nake ba zan sa ki ba a ciki ba ki a ciki dan zango yanzu ya za a yi ba kunna AC ba wutan nefa ce ta kunna AC yawwa to barin kashe kai sun ga ofis nan kace-kace ko duk tarin huluna ne can hulunan yarabawa a hulunan yan daba dai kunna tibin ba ai wutan nefa ce to jama'a na gode muku sai an jima mun gama kallon mu ma kuma ciyaman waye ga sunan dai bayanan duk sun yawa ma da yawa ba zan ma iya kujerar ba kowa kujerar fafutuka ce ga ta nan ita kaɗai a zaune to jama'a na gode sai an jima